sun harbe ta a kafan bayan sun a gwiwanta kenan sannan bayan sun harbe ta kuma sun karya kafan ma akwai karaya sun kuma caka mata wuka a kirjinta sun kuma kona mata ta fara karatun allanta a nan gida tana ɗanyi da wurin mahaifinta to sai aka kai ta wurin wata malama da ake ce mata malama binta tana yi tana yi ta dawo wurin malam dare a nan ma dai ta sake dai koma wurin malam abinci dai nan ne Allah ya za ta sauke ta ƙarki ta ana, sannan tana tana tana ta haifi makarantar firamare fodiya zaria da ta fara firamare fodiya zaria ta gama to sai kasantuwan yanayi na rayuwa dai ba ta sakandare a fodiya ba sai muka kai ta can yalo wanda ake ana cewa makarantar yalo kofan gayan ta dan fara a nan tana ta sai na ga matsalan gara dai a canza mata makaranta saboda su yalo din ta yi tam uku ina neman in garzo din jarabawan ta sai a ce ba a bayar ba to sai kawai na ce to bari canza mata makaranta sai na canza mata makaranta aka kawo ta alhuda to tana alhuda lallai fatima akwai hazaka allah ba ta hazaka yadda dai na santa ka san aka ce mutum baya shaidan nashi amma insha allah babu laifi musamman wurin karatunta don yarinya ne mai hazakan gaske duk a na ba na jan akwai mai kwakwalwa irin nata yarinya na. ba za a yi mata abu ɗaya a yi mata na biyu ba an mata ɗaya an riga an gama za ta ɗauka aka ta yi naziri a fudiya ta zo ta yi secondary a wasu other schools kamar public school to duk dai ta dan gwagwata da sauran yaran mutane gaskiya babu laifi haka kuma wurin haƙuri bayan da za a yi kai mata magana ta mayar maka ko hayaniya ake in ka je wurin da ake hayaniya za ka ga ita tana tsaye ne ko da ana yi da ita a wurin amma ba za ka ji muryanta ba babu laifi Fatima a makarantar ta kasance cikin ɗaliban tun farko da aka buɗe makarantar nan muna da aji ɗaya aji biyu har zuwa aji uku to ya kasance su ita fatima ta kan ya zama tana aji uku ne to amma lokacin da aka yi wani jarabawa haka a makaranta za a ga ƙoƙarin yarinyar nan na musamman ne kasan duk wanda zai faɗa maka wani mai karatu ba zai kai malamin da yake koyar da shi ba to ita fatima na farko allah ya mata baiwa da yawan gaske tana da baiwan ana mata karatu za ta rike tana da baiwan ta iya rubutu sosan gaske yayanta hafiza ce wanda ki ta hadace alkur'ani to amma lallai hafiza ce mahadacin alkur'ani ce ita yayan nata to amma ita fatima tana da kokarin gaske lokacin duk shekara mukan yi irin ɗan canjin aji da promotion dinnan, nan sai ya kasance mun kwaso 'yan aji uku mun haɗa su da 'yan aji hudu lokacin ajin da yayanta take to lokacin kuma akwai manya wanda suke tare to fi sabilillahi lokacin da yarenin ta zo ajin su ne baƙi a aji hudu amma kuma da aka tashi karatu duk abin da aka yi bata ta aji hudun nan ta iya cin masu ku fi sibilillahi ma lokacin da aka zo a rubuta jarabawa bayan ta shahada muke jin wannan akwai maza wanda suke manya yayinta ne suna aji sun ce da farko suka ce kai kaga yarinyar nan fatima in mun wasa fa za ta ba mu kashi suka ce suka yi karatun da ba su taɓa yin irin shi ba aka zo aka jarabawa da aka yi makin sai suka ga cewa Fatima fi su ci sai suka ce wai suka ga na malam Bahaushe da mugu rawa gumbakin tashi sai suka cewa da dai su zo duk su jarabawa wannan yar yarinya an ɗauko ta daga aji uku duk ta tsere su sai suka fara kin yin wasu jarabawan wai gumma a ce ta wuce su ne saboda ba su jarabawa kaza ba su jarabawa kaza ba manya kenan yan ajin fisa bidillah tana da ƙoƙarin gaske tana da himman gaske tana ɗaya daga cikin wanda yake indiya islamiyya ne za ta riga kowa zuwa lalle wannan mu yi shaida haka matsayin malamai na makaranta ya alhamdulillah fatima in na tsaya kwatancen ɗabi'unta gaskiya zan abin da sosai amma fatima tun farkonta ta taso ita mai son tana son karatu sosai sannan kuma da son ibada domin a kowane lokaci ko ba a tashe ta ta yi azumi ba za ta yi sahur hakanan gurin salloli tana da ƙoƙari sosan gaske akwai kuma ziyarar dangi mu wa'inda ma ba mu sani ba yayin ta mu ba mu san wasu ba amma ita za ta san su za ta je ta ziyarce su sai dai kawai a zo a ce mana ta ziyarce su to tana kuma makarantar alluran sai ta ce ita ba wata ba na fi son fodiya da kan ce mutum za ta kan ce to ita ta kan ga kaman alhudan nan suna sukan mata harka ita ba ta su ba ta son ta ji ana magana akan harka an zo koyarwa ai koyarwa kawai amma sai inda suke dan magana akan harka shine ba ta so to cikin ikon Allah tana zaune muna shirin kai ta alhuda din ne a zamu dawo da ita fudiya din ne kuma Allah ya shahadarta ita ko ba ta sahur ba insha Allah bangaren azumi bangaren azumi kan ko ba ta sahur ba za ta yi azumi in dai ranar litini da alhamis ne ko ba ta da abin sahur irin mun tashi ba abin sahur to za ta ce ta sha ruwa tana azumi za ta tafi da azumi ai ita fatima ta kowane bangaren za ta ga ba ta da abokin gwaji a aji kasan ko ajin za ga wannan yana da wani kawa wanda suke surutu ana karatu ita fatima in fa ta shigo aji ta fi shigo karatu ne za ta mai da hankalinta ɗari bisa ɗari na wajen karatu duk abin da yake ba karatu ba ne ba za ta juwa ta kalle shi in ko karatu ne lallai ba ta da maganin wani inji ba ta da maganin komai dagewa kawai kafin kuma ta sa a gaba don ba ta ce ka surutu ba ma abin da ya fi burge ni kamar shi ne kwakwalwar da take da shi wurin karatu don ko a islamiyya gaskiya suna yaba mata sai da ta shahadan ma suke daɗa tunanin cewa eh to lallai ya kamata ta zama ta samu wannan baiwan saboda ko da ta shiga tunda ta shiga bata taɓa yin na biyu ba na ɗaya take ɗauka first position take gaskiya abin da ya fi burge ni a rayuwar fatima shine ba ta fushi ko me kai mata in kai mata wani abu an jima za ku zo ku shirya za ta ce maka kai haƙuri burace buracen ta dai karatun nan dai shi ne gaba don wallahi suna karatu na islamiyya nan gida da daddare ba lokacin da za ta ce baba kaza ne idan wani abu ne zai faru ita za ta ce min baba an ce za a ba da kaza za a yi in ban bara ta ce baba to mu ba mu san mu je baba ka ba mu kazan nan takan matsa sosai takan matsa sosai ta zo ta ce baba sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kuma su malaman suna da kokarin sun san cewa yadda take wasu ci har ma ta rubuta wani wake tana shirin ma za ta za ta abin nan za ta za ta yi lokacin maulidin fatima allah bai bata ikon yi ba abin al'ajabin kenan sai kuma ziyaran dangi tana da ƙoƙarin ziyaran dangi dangi na wanda ba ma ni na nuna mata ba amma inda ta sani sai dai in ji an ce ta je sai dai in ji an ce ta je ban ma sani ba ta dubi ta ce mu sannu malam na ce mata sannu fatima ya jiki ta ce jiki da sauki abin da take kallo na take kallon da shi ya labarin makaranta ka kalli wanda an harbe shi an caccaka mata wuka a kirjinta kusan ko ina na mata ciwo amma har lokacin tana gani na ba abinta tana da shi sai maganin makaranta to ka san sau da himma na karatu ya riga ya zauna a zuciyanta lallai abin da nake tunawa da ita kenan ita burin fatima karatu gaskiya insha Allah karatu teguri ta so ta zama dakta karatu ta yi sosai gaskiya fatima in rajab ta kama ko ba a tashe ta ba za ta tashi za ta yi sahur ko ruwa kawai ta sha za ta yi sahur sannan kuma azumin litini da alhamis ya zama mata jiki domin akwai wani lokaci ma da malamin su yake ce mata tana da olsa sai take ce mashi ita ba ta da olsa ba olsa yake damunta ba azumi take yi ko da yaushe yana yawan ganin ta irin haka ba ruwanta haka ko dai ɗabi'unta yawanci ne yake ce mata tana da ciwo ta ce ita ba ta da ciwo lafiyanta lau azumi take yi